الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا قدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Dadin godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala mai girma da ɗaukaka wanda da yardarsa ya kaddara ainihin halartar mu wannan masallaci inda muke ɗaukan darasin masallaci a cikin wannan littafi na riyadu salihin min kalami sayyidil mursalin na imamun nawawi rahimahullah wanda cikin amincewar Allah yau muna sha uku ko sha hudu ga watan goma shine watan shawwal ko? shekarun hijira dubu ɗaya da hudu da talatin da takwas za mu tashi ne farkon babi na ɗari biyu da hamsin da uku babu karamatil auliya wa fadlihim babin da yake karantar da karama ta waliyai da kuma falalar da waliyai suke da ita sannan kuma suwaye waliyan Allah ya taimake mu kaga batun ba wali ba ta taso ba tunda har akwai babin waliyai ko kuma suna da karama ko shakka babu sannan suna da falala babba an gane duk wanda ya ce maka baka son wali to kaga ya ya maka kage sai dai ka sai dai ko ya ce maka baka son irin wanda ya rada wa suna kai wanda Allah ya raɗawa manzon Allah ya raɗawa kake so ka gane to Allah muke roƙo ya datar da mu ya ɗora mu akan daidai Allah ya ce ta harshen mu abinda za mu faɗi ya dace da faɗin Allah tabaraka wa ta'ala ya dace da fassarar ma'aikinsa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malam ya dafa babin da wata aya wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a cikin suratu Yunus ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun inna awliya Allah lallai waliyai na Allah la khawfun alaihim ba tsoro a gare su wa la hum yahzanun kuma ba sa bakin ciki waliyin Allah baya da tsoro bai da bakin ciki lokacin da mutuwa za ta tar da waliyin Allah ba zai tsorata ba don za a nuna masa makomarsa mai kyau ce sannan kuma bai bakin cikin barin abin da ya tara na duniya iyali dukiya gida fili don ba zai bakin ciki ba don abin da zai tarda a can ya fi na nan Allah muke roƙo ya datar da mu yanzu kana irin cikin irin gidanka gidana wanda gashi nan sai ka duka da kyar wani wurin ka wuce ko kara ya kwanto haka yana da shi da wancan gefen suna nema su haɗe sai ka danya haka ka wuce sai wani bawan Allah ya gina gini irin wanda in ka shiga komi na ciki sai ya zo da daddare sai don Allah ina so yau karka kwana nan ku tattare da iyalanku ga gida ku tare kar gari ya waye ma a ga da ake tafiya sai kai ta tafiya kana waiwayen wannan gidan ko hadari ya tafi kana jin haushi eh za ka yi ta tafiya kana waiwaye Allah sarki yanzu zan bar nan wannan karam eh to kai an nuna maka aljanna ne fa ga firdausi can bude ga nimomi ga murmushi na yan hurul ain sai kai bakin ciki zaka bar nan to waliyin Allah bai bakin ciki sanda yake tafiya don an nuna mar inda zai je ko bai jin tsoro don an nuna mar amana ba wanda zai taba ka je ka kawai kana cikin aminci la khawfun alaihim wala hum yahzanuna to to waye ne allazina amanu wa kanu yattaqun waɗanda suka yi imani da littafin Allah suka yi imani da manzannin Allah bayan imani da Allah sun kaɗaita shi sun rayu a kan tauhidi kuma sun yi imani da manzancin manzanni kuma sun rayu a kan sunnar manzon da aka aiko musu su ne allazina amon wa kanu yattaquna kuma sun kasance suna kare kansu suna neman kariya daga shirka yattaquna shirka suna neman kariya daga shirka ba ta shirka har sun mutu ba su yi wa Allah tarayya ba to wayannan su ne ake ce musu waliyai sun rayu da takawa sun koma wa Allah da takawa inna khayra zat at-taqwa mafificin guzuri dama ka koma wa Allah da takawa to su ne allazina amanu wa kanu yattaquna kuma kowane lokaci ana samun su zamanin waliyai bai wuce ba tun daga mu na farko abubakar siddiq har a daina karɓar tuba ba a rufe walittaka ba annabci ne aka rufe daga kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a fahimci wannan annabci babu ba wanda zai sake zuwa yanzu ya ce ya samu annabci balle manzanci kaga ko sai in an zama annabi kafin a zama manzo ko to annabcin Allah ya ce ya rufe shi la nabiyya ba'di ba wani annabi bayana in ji shi annabin ƙarshen Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya tabbatar da haka cewa shi ne kawai annabi daga zuwansa ba sauran wanda zai zo annabi isa da ke cewa zai dawo zai dawo a matsayinsa na tabi zai zo yana bin shari'a ta annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam ba wai zai zo a matsayin sa na annabi Isa da littafin sa na Linjila ba a'a zai zo ne a matsayin sa na muminin zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma aiki da shari'ar da take cikin Qur'ani don da alqur'ani zai shari'a kuma zai yi aure kuma musulmai za su yi masa jana'iza in ya mutu kwarai da gaske zai zo ya rasu a bunne shi kamar yadda aka bunne kowa kuma muminai za su yi masa jana'iza annabi isa alaihi salatu wassalam amma zai dawo a matsayin mai bin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce ko annabi musa ya dawo ba abin da ya rage masa ban da ya bini don don zamaninsa ya wuce annabi isa inda zai dawo wannan raddi ya yi wa masu riko da littafin attaura a lokacin ya ga takardu da aka rubuta ayoyin attaura Umar ibn al-Khattab yana karantawa sai ce ah me wannan yace to ko annabi Musa ya dawo ni zai bi ko annabi Musa ya dawo ni zai bi kamar yanda ilahantaka ba ta son shirka annab manzancin manzon Allah bai son shirka yawwa wannan fa kenan fa littafin at-taura ka dauko shi yanzu ka ce za ka yi aiki da shi ba ayar Allah bane to ba addini kake yi ba ka dauko linjila yanzu ka ce da ita za ka yi aiki ba littafin Allah bane in dai ka bar qur'ani to ba ai ba addinin Allah kake yi ba don a lokacin da at-taura ta yi aiki ya wuce lokacin da linjila ta yi aiki ya wuce yanzu lokacin meye ne qur'ani in kace ba za ka bi qur'ani ba wancan za ka bi to yanzu aiki ya lalace maka an gane ko don haka ba abin da ya rage maka yanzu in banda ka bi kitabu was sunna kamar yanda ko annabawan da suke da wayancan littattafan idan da za su dawo ba abin da za su bi in banda qur'ani da sunna an gane wannan to don haka inna awliya allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanuna akwai hadisi daga abu huraira Allah yarda da shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inna min ibadillahi ibadan daga cikin bayin Allah akwai waɗansu bayi ka san aka ce a cikin masu kuɗin ma akwai mai kuɗi ɗaya suke inna min ibadillahi ibadan lalle cikin bayin Allah fa akwai wasu bayin Allah yaqbituhumul anbiya'u wa shuhada za a ga suna cuɗanya da annabawa da kuma shahidai saboda imanin su mai ƙarfi ne ranar tajin alkiyama za a ga an rongonta mu an sassauta musu an ba su matsayi kamar yadda ake wa shuhadau kamar yadda ake wa annabawa amma ka san idan aka ce wane kamar wane ba kawai an ce daidai da wanan ba an gane ko amma ka samu matsayi ne yasa har aka kama aka kamanta ka da shi kamar a ce kai wane kyauta kamar girgije kyautar sa ya kai kamar girgije amma saboda yana da kyautar ne an gane ko to don haka akwai wasu bayin Allah da za a ga sun shiga ainihin gefen unguwar annabawa unguwar shuhadawu kuma ba annabawa bane sannan ba shahidai bane amma sun samu makwabtaka da annabawa sun samu makwabtaka da shuhadawu nurun ala wujuhuhum nurun za ka ga fuskokin cike da haske wannan ba wani abu bane mai wuyar ganewa fassara wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yau matawiyaddu wujuhun kaga fassara ce ta wannan aya wa taswaddu wujuhun waɗannan yau matawiyaddu wujuhun dan zai yake wujuhul mu'minina ahli sunnati wal jama'a fuskar mu'minai waɗanda suka rayu akan Qur'ani da hadisi wa taswaddu wujuhum sai ce wujuhu ahlul bid'ati wal ahwa wa'inda suka rayu akan bid'a da son rai su ne fuskar su za ta yi baki ba wai kafiran can ba wancan kafiran kawai ba ma magana su su wanda kaji an ce yawma tabyabbu wujuhun wa taswaddu wujuhun a cikin gidan musulmai ne wayansu fuskokin su tashi farare sol wadansu kuma su tashi baka kirin to fa amma allazi naswaddat wujuhuhum ko amma alladhina yabru wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khaliduna kaga wayanda fuskokin su suke da fari dan Abbas ya fassara yace sune ahli sunnati wal jamaa ahli kitabi was sunna wadanda suka rayu akan bin qur'ani da sunnar manzon Allah to sai kuma Allah subhanahu wataala yace wa amma alladhina tawaddat wujuhuhum sai a ce da su me aka fartum ba da imani ko oh Sun kafurce ko bayan da kun yi imani kaga ba da arna ake ba don arne dama bai yi imani ba a kafartum kafurcewa kuka yi ba da imani kun, bayan kun yi imani sai ku ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sannan sai ku zo ku bi umarnin wani Allah ku bi ainihin ku yi koyi da wani manzon Allah kaga kun kafurcewa Allah kun kafurcewa bin manzon Allah to ku ne yau fuskar ku tai baki fadhuqul azaba don haka ga gidanku ku dandani azaba bima kuntum takfuruna saboda da kuka kasance na kafurcewa kun kafurcewa qur'ani kun kafurcewa mai qur'ani kun kafurcewa sunna kun kafurcewa mai sunnar kuma bayan da kun ce ku la ilaha illallah muhammadur rasulullah to don haka fadhuqul azaba kaga wannan ba da kafurai ake ba to shi yasa anan kuma abu ya yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna min ibadillahi ibadan yaghbiduhumul biya wa shuhada Ƙila wa man hum ya rasulullah sai aka ce su waye ne ya ma'aikin Allah waɗannan wanda za su samu makwabtaka da annabawa makwabtaka da shuhadawu su ba annabawa bane kuma ba a kashe su a gun yaƙi sun zama shahidai ba la'allana nuhibbuhum muna so mu san su don mu ji muna son su in mun ga irin su ka san sahabi da kwadayin wato duk mutumin kirki so yake ya san shi don ya so shi kar ya je ya ki bayan Allah sayyidina Umar wata rana ya taba su Bilal ko kadan ya magana da ya faɗi ba ta kai ta kawo ba amma da ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam kad dai ka busa ta wallahi kai sauri in ka busa ta ka busa ta Allah wayannan duk da cewa shi ne shugaban waliyan duniya na wannan al'umma ba. ya ce kul kar ka fusata wayan nan in ka fusata su Allah ka fusata waliyai na asali wanda Allah ya ba da garantin waliyai ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da waliyai ne ya zo ya ce bayin Allah ƴan uwana cin maganan da na gaya muku ɗazu ko kun jawo shi ne ya ce subhanallah ya ɗan uwa ba komi wallahi wannan mu ba ci komi a ramu ba wa zai fushi da kai shugaban auliyawo <laughs> Bakar siddiq kenan to don haka wa'annan ka gaya mana su in ji sahabbai don mu ji muna son su mana don haka ya za a yi bawan Allah mumini ce bai son wali eh in ba son zuciya ba ai duk mai imani dole so mai imani duk na Allah zai so na Allah mabiyin manzon Allah zai so mabiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu yanda za a ce kana son Allah ina son Allah ce ba na son ka to akwai yanda aka don haka ya ce hum qaumun su wasu irin mutane ne tahabbu fillahi min gairi amwalin wala ansabi sun kulla soyayya ne tsakaninsu ba kuɗi suke raba wa juna ba ba kuma dangantaka ce ta haɗa su ba me ya haɗa su kitabu wa sunna qur'ani da hadisi Allah da manzonsa kawai suke so shi yasa sai suna son juna saboda dukkan kowa yana son Allah yana son manzon Allah yana kan musulunci shi ma yana kan musulunci to sai suka kulla soyayya tsakanin su kawai lillahi don Allah la lil mali wa la lil ansar ba don dukiya ba ba don dangantaka ba to wa'annan sune auliyaullah waɗanda Allah zai tayar da su makwabtaka da annabawa shuhada'u laysu minhu kuma ba sa cikin su annabi sallallahu alaihi wasallam yace wujuhuhum nurun fuskokin su za a gana haske alama narin min nurin kuma suna kan mimbarori na haske har wurin zama za a basu lokacin da ake kwankwadar bala'in tashin alkiyama ana shan azaba ga rana an jawo ta kusa da kwakwale wa'yan suna tafarfasa suna tsalle suna fashewa kuma ba mutuwa za a yi ba a ran nan wannan bala'in da ya kai a ce an narke an kare to amma da yake mutuwar babu ita ba mutuwa za a yi ba azaba kawai za a sha wannan kuma na bala'in tashin alkiyama ne ba ba a raba ba ma ba a yi hisabi ba kowa ma bai san matsayin sa ba tukun amma su an ba su manabir min nurin an girka musu mimbarori na haske in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la yakhafuna idza khafa kafan nas lokacin da mutane ke firgita suna tsorace su an jefa amana tare da su ba sa tsoro yanzu kamar an je wani taro babba zai zo shugaban kasa zai zo a Ghana manya-manyan makarrabansa an kai su rumfa an aje su a manyan kujeru sun zazzauna an kawo musu ruwan sanyi suna sha ko har an kakkafa musu AC da fanka tana kada su ko kuma kuna tsaye a rana kuna so ya zo kuna ihu kuna ture ture wayansu kuma sun zo da bulala suna kora fage ba firgita in ka ga an kanka eh yanzu wancan da yake rumfa don ya ga soja zai wuce da bulala ya san ba zai zo shi ba ma don shi yardajjen babba ne in aka taba shi to shi ma ya taba kanshi ba zai tabu ba to amma kai ba da kake zai kana haka kana ɗaɗɗage sai ka gano sai ka ɗaga ba ka tsaya da karshen yatsu ma ka hango tsakiyar filin in aka yi aka koro ku da bulala sai kaga ka koma baya can an tattake kama an ba ta kai ba yanzu akwai aminci a wurin to haka filin tashin alkiyama take na kwarai din ga sunan zazzaune cikin inuwa la khawfun alaihim ba tsoro tare da su idza kafan nas lokacin da mutane ke tsoro ba sa tsoro sun makara to a nan ne sai ya karanta mutane don hankalinsu ya kwanta su gane abun fa Allah ne ya fade shi sun makara ala inna auliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun lalle waliyan Allah ba tsoro tattare da su ba kuma bakin ciki tattare da su lokacin da mutane ke tsoro lokacin da mutane ke cikin bakin ciki waliyan Allah ba sa tare da tsoro ba sa tare da bakin ciki abu dardai ya yi hadisi daga ya samu hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam a fi kaulihi ta'ala lahumul bushra fil hayati dunya da aka ce su waliyai suna da wani irin albishir tun daga rayuwar duniya wa fil akhirati haka kuma a lahira suna da wani irin albishir ba an ce lahumul bushra fil hayati dunya ba wa fil akhirah لا تبديل لكلمات الله ذلك ذلك هو الفوز العظيم لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم to don haka sai ya yace Abu Dardai yace Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah qala ar-ru'ya as-salihah yaraha muslimun aw tura lahu su muminai suna da wata irin bushara tukunnatun daga duniya mafarki wani lokaci za su riƙa yi jifa-jifa yana zama gaskiya mafarki wani lokacin za ka yi sai kaga abun ya tabbata ko kuma wani ya yi maka mafarki sai kaga ya tabbata wannan yana daga cikin albishir ba wai lalle sai an yi haka ne mutum ya zama wali ba a'a yana daga cikin bushara don akwai wanda za a kawo masa alheri ko ban ba tare da amma albishir ba wani kuma kafin abun ya iso za a zo a yi masa albishir an gane ko kamar yadda har yanzu ban manta wanda ya fara min albishir da kujera ba shi tun jita jita yake yi kawai ya zo ya gaya mini amma shi ma bai tabbatar ba ni ma bai tabbatar ba amma kuma har yanzu ban manta shi ba lahumul bushra suna da bushara fil ayati duniya a rayuwarsu ta duniya annabi sallallahu alaihi wasallam yace ar ruhu as-sadiqa ya mafarki wanda yake zaka yi shi kawai kaga ya tabbata ko a ɗan juya maka shi kaɗan, amma daga abun ya faru ka ci haba ni fa na gani a mafarki kaza kaza kaza kaza ko kuma a gano maka na yi mafarki ko da dama kana kaza kana kaza to wannan yana daga cikin albishir da ake yi wa masu imani an gane ko kuma wallahi da yawa abu yana faruwa hakan ka riƙa lura za ka gani da yawa wani lokaci za ka yi mafarkin wani abu ranar nan muna tafiya a mota nan mara halilu ya ɗauke mu a bus ɗinsa za mu tafi sigire ban tuna zan je kuɗa ba amma sai suka ce za su tsaya a keji na ce ah, to in za ku dade in je kuɗa mana ina kai kuɗa makera sai ga wani su da bindiga ya zo na ce min in gani sai miƙa mun na duba na duba kuma a daren na yi mafarkin na rike bindiga wallahi a asubahin daren na yi mafarki ina rike da bindiga na to wani ka me kawo bindiga a hannuna ne kuma da safen ba da niyyar in je makera na tafi kuma aka tsaya a kejin awaki na ce ah, to tunda za ku dade in je in kuda mana suka ce je kai na je kuda sai ga mai bindiga a bai na karba yana kallo kaga wannan wani abu ne da Allah in ya tsara shi kawai sai kaga ya faru kuma in ka kula haka zaka ka riga ganin wasu abubuwa suna faruwa Allah ya taimake mu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine ya fassara wannan aya ta lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah Allah ya taimake mu Ahmad na Yarwaito hadisi wa qawluhu ta'ala innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla taqafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun kaga wannan duka yana daga cikin auliya Allah innal ladhina qalu rabbuna Allah lalle waɗanda duk suka ce mu fa ubangijinmu shine Allah sun tsaya akan tauhidi thumma taqamu sannan suka daidaita ba wai kamar wa'ancan allazina suwaddat wujuhuhum ba waɗanda suka ce sun yi imani kuma suka yi ridda ba sun mastaqamu sannan suka tsayu akan kadaitakar ubangiji ba su koma sun kadaita wani tare da Allah ba ba su biyanta Allah ba ba su ukunta Allah ba ba su hudunta shi ba balle su biyartar da shi balle sama da haka sun kadaita shi shi kadai ne tilo la da bi haqqin illa sun rayu akan ba abun bauta da gaske sai shi shi kaɗai kawai sun mastaqamu ala zalika sannan suka tsayu suka kahu, suka tabbata akan haka lam yakhafu lawmata la'imin ba su ji tsoron mai zargi ba zargin mai zargi bai sa su sun yi ridda ba Allah ke ta tanazzalu alaihimul mala'ikatu mala'iku za su rika sauko musu suna ce da su Allah ta khafu mu ne masu daukar rai amma kar ku tsorata don za su zo da sura mai kyau Allah ta kabu kar ku ji tsoro wala ta zanu kar ku yi bakin ciki madadin wannan ma wa abshiru albishirinku ku yi farin ciki bil jannati lati kuntum aduna. daga yanzu ku daina ɗebe tsammani ku dan aljanna ne kun samu rabo da aljannan da aka kasance ana muku alkawarinta Bana albishir yana da daɗi lokacin da kake mutuwa fa su saura suna na suna kuka kai kana dariya ko shi yasa wani yake cewa wai kai dan adam ka zo duniya ana kewaye da kai ana dariya ana murna an aihu lafiya lau sai ka ga yaro ana dariya shi yaron dariya yake a lokacin me yake yi kuka yace to ranar da zaka mutu fa kai kokari kai dariya su kuma suna kuka amma wani fa ya zo ana dariya ya koma ana dariya wallahi wani da an ce ya mutu sai kawai barkanmu wallahi barkanmu ko ka zo ta biya in hmm, Allah sarki hmm, rai ya yi halinsa hmm, wallahi can ciki kuma na tare ka tashi gona ba a so mugu ne to an rabu da mugu to kar ka zama haka kar ka kuma ka koma kai kana kuka su suna kuka don wani kuka ake mar shi ma kuka yake yi don ya hango bala'i nan kuna kuka shi ma yana kuka nan ma ba alheri bane ko kuma shi yana kuka ku kuna ainihin kuka ko kuma ku kuna kuka abin nan kai ko kuma kuna murna shi yana kuka nan ma ba alheri amma suna kuka kana dariya to shine ake so kamar yadda ka zo kana kuka suna dariya to koma kana dariya suna kuka an fahimci abin ko to la khawfun alayhi ba tsoro gare su wala hum yahzanun kuma ba sa bakin ciki don me don ga albishir din da Allah ya yi musu bil jannati allati kuntum tu'adun kuna da aljannar da aka yi muku ainihin alƙawarinta nahanu awliya'ukum Allah ya ce mu ne masoyanku masoyanku ila hayati duniya a rayuwarku ta duniya dama da mu kuke raye ba ku da waliyin da ya fi mu wa fil akhirati kuma a lahira ma mu ne fiha ma tashtahi anfusukum don haka kuna da abin da duk ranku yake so a aljanna kuna da duk abin da idon ku yake son gani kuna da duk abin da kunnen ku ke son ji fiha a cikin ta kun fiha ma tad'una duk abin da kuka nema kuma za ku samu ba abin da yafi haka dadi duk abin da ka tuna kana so sai a ce gashi nuzulan masauki ne na girmama baƙin Allah min gafurin rahimin daga Allah mai gafara mai jin kai wannan mafarki Allah wato wannan masauki Allah ka datar da mu Allah ka sa muna daga cikin wanda za su dace da wannan mafarki to wannan kenan yana daga cikin karamatul auliya yana daga cikin sifofin waliyan Allah inda ake so ka gane sifa ce ta waliyan Allah ka yi ƙoƙari ka sifantu da wannan kaɗai ka Ubangiji da riko da sunnar ma'aikin da aka aiko maka sallallahu alaihi wa alihi sallam sai ka zama cikin waliyyai, don ba a rufe kofar walittaka ba balle ka ce banda kai an gane ko kuma waliyi ba wai a'a sai wani wanda ya keɓe kansa ne zai zama waliyi ba ana iya samun waliyi ɗan kasuwa waliyi bai sarauta waliyi lebura waliyi bawa wali ba wai sai wani mai matsayi a duniya zai zama wali ba hmm. kowane irin cikin nau'in mutane da ka sani akwai waliyai cikinsu sabon manzon Allah akwai masu kudi akwai talakawa akwai bayi kuma waliyi ba sai namiji ba ka mu nan daga an tuna waliyi maza kawai ake tunawa mata ma waliyai ne matukar suna da wannan imani an gane ko tunda innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati har zuwa ƙarshe, wal zakirina Allah kafiran wal zakirati ko a'adda lahu lahu, maghfiratan wa ajran azima duka kaga maza da mata ake haɗawa. don haka wali akwai namiji akwai mace yanzu haka kuma za mu ji daga cikin waliyyai na Allah da Allah ya sanar da mu a Qur'ani har da mace sannan za mu ji waliyan da Allah ya sanar da mu a Qur'ani akwai wa'ansu ma ba talakawa ne tsoron sarkin ma suke hau suka gudu kuma waliyai ne an gane ko Allah taimake mu raina muke na so la tabdila ko li kalimatillah babu canji ga kalmomin Allah zalika huwal fawzul azim wannan shine babban rabo ka dace da gidan aljanna sannan baka bakin ciki baka da sauran damuwa ai wannan babban rabo ne sai Allah ya ce wa qala ta'ala wa huddi ilayki bi jiz'in nakalati tusaqid alayki rutaban janiya kaji wata waliyya waliyya maryam kun ji ana bikinta ha to waliya ce ka san dai ta fi kowane wanda za ka fi ambata ka ce waliyi ne karen zai da Allah dole za ka kwana da shakka amma in ka ce na na maryamu waliya ce za ka kwana da shakku in karen zai don Allah ne ya ambace ta kuma ya faɗi karamomin da ta samu don Allah ne ya ba akwai karamomi da dama wanda na na maryamu take da su kaga na farko yin ciki ba namiji karamar karama ce waye ta taɓa yi a garin eh wacce ta aihu ba miji to sai dai ba a aure yauwa sai dai ta aihu ba a aure kuma sai a ce mata waliya don ta aihu ba aure kaga anan yanzu ko da an zo an ce an baka ita sadaka ma tunda kuna ba da sadaka za ka karba? ba za karba ba a ce hadda cikinta ba ba ka so mace hadda ciki to ai ba na kowa ba balle ka ji tsoro uban zai biyo an zai kaji to kaga ashe ba wani taka a wuri to ita na na maryamu nata ne Allah ne ya bata ba kowa ba ba li ba la wannan baiwa ce ta Allah inna masala isa inda Allahi ka masali adam ko khalaqahu min turabin kun qala lahu kun fayakunu misalin yadda Allah ya halicci annabi Isa ga malama Maryamu waliya Allah kamar yadda aka halicci annabi Adam ne an halicce shi ba uwa ba uba ce masa aka yi ne kun fayakunu to haka aka gaya wa annabi Isa kun Isa fi badani Maryamu fayakunu sai ta zama sa kawai sai gashi yana motsi ta ji hatta ta ciki kokarin aihuwa ma ake yi eh wannan karamar baiwa ce in ba Allah ne ya zaɓe ta ba ya za a ba ta annabin Allah kuma ba wani miji kaga zaɓi ne na Allah zaɓi ne na Allah Allah ya zaɓe ta ya ce sai kuma aka ce mata to ki je ki aihu sai ta kaurace daga nan kaga baiwa ta farko kenan karama ta farko take a ba ta samu ciki take kuma take kuma ya zo ana kokarin za a haihu yaron ya isa da ta je ta durƙusa a gindin kututturen dabino bushashe an sare ma kan kututturen ne kawai ta durƙusa a wurin ta aihu kaga idan mace ta aihu tana da buƙatar ruwa tana da buƙatar dumama jiki tana da buƙatar shan ruwan dumi tana da buƙatar abinci har ma hausa suna ta yin wahe ka ce matar da ta aihu to ita a lokacin take sai Allah ce dai ta huddi ilaiki bi jiz'in nakalati ko wa huddi ilaiki bi jiz'in nakalati saqit alayki rutaban janiya ku tuttulan dabinon da kike jingine da shi ta bashi ki girgiza wannan kuma ana nuna maka wani aiki ne nan ma kar ka zo ka dau carbi ka zauna a masallaci Allah ya kawo arziki Allah ya kawo arziki wannan kana yi wa Allah izgilanci ne in kai waradin ka dan taba tashi shi ka tafi kuma ka nemo yawa don ita tana kan gwiwa ma aka ce girgiza kaga Allah yana tunda zai iya raya dabinon da bai da kai take yayi kai yayi ƴaƴa su nuna a lokacin ai zai iya zubar mata kawai ta go yace to sai kin girgiza ki dan yi wani abu dai eh wa huzzi ilayki ki dan girgizo zuwa gare ki bi jiz'in naklati wannan kututturen dabino kina girgizawa me zai faru to saqid alayki ruqaban janiya danye maga zai zubo bushashe dabino zai zubo sai wanda kike so sai kici kaza akwai sha'awa wani yana son danye danyen gas gas gas gas ko wanda ya nuna da zakin sa amma da ruwa sannan kuma ga tamr wanda shi ma janiyan ya gama nunansa to duka zai iya zubowa sai ki ci sannan bayan nan fa fakuli washrabi ko ki ci ki sha waƙarri ainan ki farin ciki kar ki ji damuwa sam abinda kika aifa din ba karamin abu bane kuma matsayin da kika samu ba karamin matsayi bane zargin wanda zai zai zarge ki ba zai rage miki mukami ba ki ci abinci ki sha ga ruwa nan a take inda aka haifi yaron din kawai dai Allah ya kulkulo mata da ruwa aka ce an ce ta ɗan dirza da ta ne sai ruwa ya bulbulo a ce ki ciki sha ki wanka ki wanke jaririnki ruwan zai zo da nau'in ɗumi wanda za ki wankan jego da shi jikinki ya dawo sannan ki sha jikinki ya dawo ga kuma mai sanyi ki wanke yaronki ki ci kuma wannan dabino kala nau'i biyu sannan ga ruwa ki sha sai ki kama hanya ki yaro yaronki bayan ki masa tsafta wa ƙarri ainan ki faranta ranki kaga na farko abu nawa ciki ba na take ba da uba ba sannan aihuwa lokaci daya sannan ga abinci lokaci guda kaga wannan duka karama ce sannan da aka zo suka yi wuca suka tare ta lalala maryamu anna laki haza ta ina kika samo jariri ta ina kika samo jariri wannan yaron daga ina dan waye sai ta shuru dan waye muna tambayar ki sai ta nuna ce ku tambaye shi ha ba baiwar Allah abun naki kuma har gare ni wayo eh kaifa nukallimu man kana fil madi sabiya ya za mu yi magana da yaro dan jariri wanda yake cikin tsumma ta ake sai yace ni qala inni abdullahi آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت هيا وبرا بوالدتي هذا wa بوالدتي ولم أكن جبارا شكيا kaga wannan baiwa ce ita ma karama ce tawa tana na maryamu wannan kuma irhas ne aya ce ta alamar annabin Allah ne don shi annabi nasa aya ne waliyi kuma nasa karama an gane ko waliyi yakan zama nasa duk abin da ya faru karama ne shi kuma annabi aya ne shi kuma dan iska tsafi ne an gane yawa eh kowa da matsayin nashi to bayan nan kuma kafin nan dama tana samun abinci daga aljanna da wata karama don lokacin da mai renonta yake renonta annabi zakariya a baitul maqdis ne aka yi mata ta daban sai ta yi sallah ta yi cikin jama'a ta koma ta zauna ta yi ta ainihin hailala tana istighfari da haka rayuwarta ita sai dai ta shashare ta gyaggyara masallaci lokacin da zakariya alaihi salatu wassalam zai kawo mata abinci sai ya tarda ta da abincin da babu irinsa a garin kuma da rani ma ba a samun irin wannan kayan marmari in kuma da damana ne ba a samun irin wannan a wannan lokaci kullama da kala alaiha zakariya almiraba wajada inda rizqa ko qala ya maryamu anna laki hadha qalat huwa min indillah inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisabi lokacin da ya zo duka ya tar da irin wannan abincin shi yana sauri ya makargi la yanzu yunwa ya kama ta sai ya zo ya tar da ta hatta ci ta goshi tana markai. irin abin da babu shi a lardin to wai ke ina kike samun wannan sai ta ce masa qalat huwa min indillahi daga Allah mana Allah ne yake turowa a kawo mini ba karama a wajen Nana Maryamu ba waliya bace wa ya faɗa mana Allah ne kaga waliya kenan ta kwarai ta tabbas ba ko shakku Allah ne ya faɗe ta a alqur'ani qalat huwa min indillah ay inna Allah Allah yarzuqu man yasha'u yakan arzuta wanda yaso bi gairi hisabi bayan ana tsaya an tsaya ana lissafi ba ya za a yanzu a samu hanyar da za a kai wa wani ha ba Allah ba kenan shi Allah ba wannan tunanin ba wannan lissafe lissafen in ya so ka da abu kawai yanzu zaka zama hakan in ya nufe ka da abu haka kawai zaka ga kawai abun ya faru bi ghairi hisabi to anan ne shi ma zakariya din yace ya dauki aya yace a ah, to in ku har za a iya arzuta mutum da abincin aljanna yana duniya ashe za a iya bani da na tsufa shi ma sai roki da sai ce to an baka ya ya samu a tabarrukin wace ce waliya na na maryamu an gane ko to ashe annabi ko mursali ko kuma waliyi ko wani mumini ba wai za ka yi tabarruki da sunansa ba ne e albarkar wali wane ka ba mu kaza ka ya wali wane ka ba mu kaza ya shehu ne ka mana kaza muna neman albarkar ka a'a ai shi da ya gana na Maryamu tana da baiwa Allah ya roƙa kaga ya zamu tabarrukin ta kenan ko in kaga wali kana son kaga yayi wani abu ya faru da shi ya burge ka to koma ga Allah kai ma Allah yana iya baka yanda ya bashi an gane don shi ma Allah ya bi ya samu kai ma bi Allah sai ka samu amma kai ka bar Allah ka dawo gunshi wai kai nasa kake so ku raba wala taziru waziratun bizira ukura wallahi nauyin wani bai zama na wani ladan wani bai zama na wani kar kai tsammanin wai kai ka zauna ka shantake ai kai ka bi wali ne wai wali takarta za a raba a san maka ciki babu shi bai ma san ka bi shi ba don shi ba Allah bane yana kabari bai san ma ka kira shi ba don shi ba Allah bane yana kabari in ma yana da rai yana ina yana can wata ƙasa kana nan yaushe za ka kira shi ji shi Allah ne balle ya mutu kuma ka kira shi wai ya maka abu wai ai waliwa ne ne na kira zan samu sai ya kwana yana kiran waliwa ne ya mausu ya giyasu yasu <laughs> eh? to wannan kaga annabi zakariya da ya ga lalle na na maryamu ta samu harama ana ba abinci daga aljanna shi ma sai ya koma ya roki Allah Allah karka maida ni tababbe a duniya in dai haka ne ni ma Allah ina son ɗa daga wajenka sai aka ce to shikenan kai ma an baka za ka aihu matar ka za ta aihu ya a a'a Allah ya zan yi aihu ni na zuwa wa shekaru na nawa yanzu ga burbura ta yi min taba taba tsohuwa ce matar tawa ba ni dan nake so kamar yanda ake aiko wa na Maryamu abinci daga aljanna ni ma a sako min yaro ce a'a ai baiwar mu mu kala kala ke kai aihuwa za ku kawai sai aka zo masa kuwa na dan shekara 30 karfin jima'i na dan shekara 30 karfin jima'i na 18 ita kuma kawai sai suka yi jima'i sai suka samu ciki aka aka ce to ga yaron nan mun sa masa suna yaya. ba mu taba sa wa da yaya ba in ba yayanka ba lam naj'al lahu min qabl samiya kafin yahayanka ba wanda aka taɓa yi yaya a duniya yahayanka ne na farko duk wani yaya ta faran ɗanka ne kaga wannan menene tabarrukin abin da ya faru da nana Maryamu ya gani sai ya koma ga Allah shi ma sai yayi amma ba wai na Maryamu ne kuma yazo ya ce to nana Maryamu tunda ke babba ce har ana baki abinci daga aljanna Maryamu a taimaka Maryamu a taimaka haka yayi to kai kuma ka bar Allah ka kama wali an ci gaba to mu rika daukan darasi a Qur'ani mu riƙa daur kan darasi a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wali ko shakka babu ya kamata ce ya zama aya inda yana daga cikin waliyan da aka ambace su har aka faɗi karamomin su ba wai na gaibu ba fa don na gaibu yanzu ni baka sani ba ni ban san ka ba baka san wannan ba baka san wannan ba ko ba haka ba amma na zahiri kamar irin suna na Maryamu irin su Abubakar Siddiq irin su Umar irin su Usmanu irin su Aliyu irin su Nana Fatima irin su Hafsa irin su ah, Ummu Salma da shauransu kaga wayannan sanannu ne to menene ya kamata mu nemi su wani irin aiki suka yi hadisan da suka rawaito me suka karantar i kokari ka bi to ka samu albarkacin su in ka bautawa Allah da abinda suka yi su ma Allah suka bautawa suka samu matsayi kai ma karamar su da baiwar da suka samu ya tunatar da kai Allah kai ma ka zama na Allah sai ka zama waliyin Allah amma ba wai kai ka bar Allah ba kuma ka dawo ka bi su an gane ko ya haidara ya haidaru ya haidaru ya haidaru ya haidaru wata tsohuwa na ji ta kwana tana ya haidaru ya haidaru ya haidaru ban manta ba a Nijar ne mun je wata tafiyar kafa mun sha wuya mun sha wuya aka ba mu masauki ni da yake yaro ne aka zane a zakin wata tsohuwa mai kokarin addini amma sai ta kwana tana ya haidaru ya haidaru ya haidaru ya haidaru ni ban san haidaru ba a lokaci ce Aliyu ne ka san na Aliyu shine haidar yana daga cikin sunayensa haidaru ya tsana tana ya haidaru ya haidaru ya haidaru ban mance shi ba da a ce a lokacin karatu nake mana da ban na mantuwa ai yanzu da hadisai na kokari na tai a lokacin Allah ya taimake ni mana yanzu da duk suna nan to wannan ya haidarun an dade amma ban mance shi ba <laughs> eh tana tai tana da kokari ta kirki ce kawai bata samu karantarwar sunna bane ta zan su duk kwara su aka ga son addini a ba su farar riga a ba su dogon sharbi su ta kokari amma kuma ba za a ba su sunna ba ga son addini amma ba su samu malami ba So mutum ya kwana yana kiran aliyu aliyu aliyu shekara nawa ya bar duniya yanzu ko da da rai ma aliyu a madina ke kina ƙauyen mata mai <laughs> da Allah ya fi za a yi Aliyu zai ji shi ma ba Allah ba ne. ka san ku Aliyu dai a waliyai in aka ce Umar Usmanu Umar abanna aka ce Abubakar Umar Usmanu a ce Aliyu kuma shine waliyin farko a matasa ba matashin da ya riga Aliyu karɓar tauhidi shine na farko to kaga amma shi kansa idan ba ka zo ga ka gashi kuna zaune baka kira shi zai amsa to balle wancan da ma ba a san shi ba ya kamata mu san me muke ko to ina muke كلما دخل عليها زكريا الميراب وجد إنها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب آه وقال تعالى وإن اعتزلتموهم wa ma ya'buduna illa Allah fa'u ila al-kafi haka ne kuwa yanshuru lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min ne waɗannan ma wasu waliyai ne da ake yi su da daɗewa amma Allah bai mance su ba saboda sun rayu akan kaɗai ta Allah sun bi Allah sun bi sun ki sun sabawa duk wani ne sabawa Allah su samari ne fitiyatu amanu bi rabbihim wa zidnahum huda kaga matasa ana samun waliyai matasa ne Allah ya kira su fitiyar. matasa ne a lokacin shirka ake yi sai suka hada kansu suka ce su kam Allah kawai za su bauta to yanzu ya za mu yi an yi an yi su bi shirkar garin ya anki sarkin ya firsasa sai an kawo su kamar za a yi musu azaba sai ya tube sai ga matasa ne masu kyau ya ce ina tausayin ku wallahi ina son ku ku je ku yi shawara sai su sake dawowa su ta bautawa Allah shi kadai a a ce ma har yanzu ba a sake ɗauro su a kawo su ya ce kuna da kyau ina son ku ku canza tsari ku bi abin da muke yi amma ku je dai an ba ku kwana kaza ku yi shawara aka zo kan na uku yace daga yanzu fa in kun dawo ba zan tsaya a gun ba zan sa a kashe ku kawai tunda kun ki don ina kallon ku kuna bani shawa jikin ku da surar ku ta mun kyau ina tausaya muku ku dawo ku bi abin da muke da suka dawo suka yi shawara suka ce mutanen nan fa karshe za su kashe mu mu dai ba za mu koma shirka ba su ko ba za su yarda da mu muna rike da tauhidi ba sai suka kama hanya za su gudu su ne suka je suka ji alamar ana biyo su sai suka ɓuya a cikin wani kogo suratul kahfi in kana son labarin ba za mu tsawaita ba in kana so ka karanta suratul kahfi surar kogo na wayannan matasa shine lokacin da kuka kaulace musu ko suka tafi fa'u ila al suka tattaro jikinsu zuwa ga wannan kogo a ah, wanda wannan kogon har Allah ya yi musu baiwa in rana za ta hudo sai a ɗan karkata bakin haske ba zai taɓa su ba in za ta faɗi sai a ɗan karkata bakin haske ba zai taɓa su ba wanda duk ƙur'ani ya gaya mana kuma suka tsauna shekaru ɗaruruwa suna bacci a ciki rigunansu ba su lalace ba jikinsu bai lalace ba tsarin kasancewansu matasa bai canja ba shekaru ɗaruruwa har ma sarakunan sun mutu an yi wasu dukiyar garin ma an canja tsarin kudin kasa duk an canja mulki su suna nan cikin kogo suna bacci wannan ba karama ba ce suka farka suka ce kai kai kai kai kai kai mun yi bacci mun kwana nan ba har hanzi ya yi kai tun jiya muke nan ba shekaru nawa shekara ɗari uku da wani abu ce to sai suka ji yunwa kuma duk shekarun da suka kuna kwance ba yunwa ba fitsari ba kashi ba komi suna nan kwance suka ce to kaje ka siyo mana abinci amma fa fal yanzu ayyuha akka ya ta'aman ba wai kaje ka kwaso mana kowane abinci na haramun ba ba ka nemi irin abinci mai tsarki ko rogo ko dankali ko dai abinda ba nama bane kar ka je ka siyo mana yankan arna ka ji imani suna daji fa sun farka sun ji yunwa sai suka ciro irin kudin wancan lokacin kuma an canja tambarin kudin ma a lokacin sai da ya taho in ya mika. a ɓoɓɓoye yana tsoro kar a gan shi. bani bani bani da kaza in mai abin ya duba ya duba ya gan shi a lullube ke, kai wannan mahaukaci ne koya to wannan kudin fa sai ya duba makwabcinsa ya duba ya duba Ka ni ma wannan kudin ba san na ina ba ne wannan ma ya duba sai an samu mai ilimi su kai kai kai ai tambarin sarki wani ne wannan ai sarki na kaza ne to ina ka tsinto wannan tsohuwar tan ma ka kawo mana da haka har aka tara mar jama'a aka gano lalle gashi gashi har tarihi ya kai tarihi har zaka kai ga sarki na yanzu shi kuma yanzu na yanzu mai imani ne har magarin ya tsarkaka ba su sani ba suna can suna bacci to ƙarshe dai yayi sauri ya dawo ce kai asiri ya tonu fa gashi halin da muke ciki suka roki Allah ya badda su don kar a zo a yi kabauta musu a dauke su wa'ansu iri kaza mutum dan adam haka yake in aka dawo da su garin suka zauna aka ce wa'annan fa tun shekara kaza suke nan saboda tsabar walittaka sai a dawo kuma ana bauta musu sai Allah ya badda su sai aka dawo aka tarda su sun mace sai suka yi gini duk da aka sai suka gina masallaci akan kaburbura a haka ma ba a tsira ba to kaga wayannan ba waliyai bane ashabul kahfi ashabul kazi waliyai ne wa ya gaya mana Allah ne to don haka shine anan Allah yake tunatar da mu imamun nawawi ahli sunnati wal jama'a kaga da babu babul auliya da na yanzu ne zai yi babul karamatil auliya da karin kajin irin shehunan da zai lissafa wallahi ba zai kirga ko ɗaya ba cikin wayannan ai akwai littattafan waliyai da karamomin su ba irin wannan bane eh wali wane yana tsaye a wuri kaza wani yayi kaza ya mika hannu ya gamo shi yana tafiya wata rana jirgin kwale-kwale ya bare da wasu ya taka kan ruwa ya je ta tsinto su yana mikawa a hai waliwa ne yayi kaza eh dukkan irin wayannan littattafan suna nan wayanda suke karantar da karamatu awliya allazina la asla lahum fi kitabillahi wala asla lahum fi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an gane go to amma wayannan kaga daga kitabu wa sunna yake ɗebo su Allah ya taimake mu fa'awu ila alkabi suka tattaro jikin su zuwa ga gogo yanshuru lakum rabbukum lokacin da ubangijin ku yake ainihin wazowa min ramati daga ramatsa wai hayyi lakum yake ainihin yi muku gaisuwar ban girma ma'ana yake tanada muku alkai eh min rahmat min ne min amrikum mirfaqa daga wannan al'amarin naku sai Allah ubangiji ya sa rifarsa tausasawarsa jin kansa da agazawarsa ya tattaro ku ba ku wulaƙanta ba don a lokaci an so a wulakanta su sai Allah ya taro kayansa ko yanzu ka koma ga Allah mai wulaƙanta ka ba zai iya ba ko ya wulaƙanta ka gangan jikinka kawai ya wulaƙanta irin yanda aka yi wa su a yasir da sumayya kaga sun wulakanta su amma ba ruhin su aka wulakanta ba sannan kamar yanda aka yi wa matar fir'auna aka wulakanta ta amma ruhin ta ba yana gidan aljanna iz qalat rabbi ibn li indaka baytan fil janna wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini min alqawmi zalimin kaga ita ma waliya ce ko don da ita da nana maryam aka hada su a wata sura aka buga misali eh daraballahu masalan lillazina amanu ra'ata nuhin lillazina amanu lillazina kafaru ra'ata nuhin wa ra'ata fir'aun kaga wayannan kuma manyan kafurai ne a mata imra'ata nuhin wa imra'ata fir'auna matar annabi nuhu na ludin ko matar annabi ludu da matar wa eh annabi nuhu kaga su wayannan sai aka ce kafirai ne sai kuma wannan aka ce ah, imra'ata fir'auna matar fir'auna dawa da nana maryamu ko ita nana maryamu ita ce wanda Allah subhanahu wata'ala ce fa ahsanat farjaha fa nafakana fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kitabihi ko to ita kaga sai aka tabbatar mana cewa lallai ta tsare farjinta ba ta lura da kowa ba ta neman kowa ba ta ma kallon kowane namiji a matsayin namiji sai Allah ya tsarkake ta sai ya tanada mata albarka sai ya sa mata cikin annabi Isa alaihi salam ba tare da ta yi auren ba ita kuma wancan matar Fir'auna saboda imani da tai da Allah tai imani da annabi Musa har Allah ya ba ta dama lokacin da aka zo ana mata azaba tana ta rabbi ibni li baitin daka baita ka gina mun daki a wajenka wa najini min fir'auna wa amalihi wa najini min alqawmi zalimin kuma Allah ya karba mata kaga wayannan waliyai ne guda biyu na na Maryamu da matar fir'auna waliyai ne Allah ne ya fade su a Qur'ani a ina muke wata rashamta idza qara'at zaka ga rana ma in ta zo fudowa tazawaru an kafihim sai ka rika karkacewa ramin kogon nasu don kada hasken rana ma ya kwalla su har su farka Allah ne yake kiwon su eh, za ta yamini wa za ta shimali ko za ta yamini ta gefen dama wai idza gharabat idan kuma ta zo faduwa zawaru an za ta shimali sai ta dan karkacewa kogon ta gefen hagu kaga kenan idan da ranar za ta biyo ta gefen hagu sanda take fitowa to da hasken zai shiga kogon idan kuma da za ta dan karkato ta gefen dama lokacin da take faduwa da hasken zai shiga kogon amma idan ta zo fitowa sai a karkata ta ta gefen dama in ta zo faduwa sai a karkata ta gefen hagu hasken ba zai shiga kogon ba sam تزاوروا عن كافهم ذات اليمين وإذا غربت تغربهم ذات الشمال وهم في فجوة منه Allah ya taimake mu to waɗannan fa su ne Allah allazina la khawfun alaihim wa lahum yahzanuna an gane ko wannan kaɗan kenan daga cikin example da ya buga mana a Qur'ani domin idan da zai kawo dukkan ayoyi da suka yi magana akan waliyai ai da suna da yawa a cikin suratu yasin ma akwai waliyai ko su habibun najjari ba akwai wayansu wakilai da annabi isa ya tura wa ɗaƙiya ba wani gari ne da suka zo suna wa'azi ne aka yi musu kashe zuwa aka yi habibun najjarin da ya imani da su a bayan gari kafin ya shigo shi ma ya zama wali ya zo ya karbe su yana wa'azi yana cewa ya za ku yi bayin Allah ba su nemi lada ba ku suna kira zuwa ga Allah kaza kaza shi ma ba bar shi ba kaga nan ma akwai waliyai duk inda za ka bi surori nan ka rinka tar da waliyai waliyai waliyai wanda Allah ne ya ambace su waliyai ne an gane ko ko shakka kuma babu waliyan ne Allah ya taimake mu don haka babu yanda za ka yi ka ce ba waliyai akwai waliyai Allah ya ce akwai kuma kai ka ce babu kuma kai baka isa ka ce ga wannan ba wali bane yanzu a masallacin nan isa ka nuna wani nan ka ce shi ba waliyin Allah bane eh Allahu waliyul ladina amanu don Allah shine waliyin masu imani duka don Allah ya ce ni waliyin ka ne to ka zama waliyin sa kenan sai ka zama waliyin sa kafin ya ce shi waliyin ka ne amma waɗanda suka kafirce fa auliyahu shaytan su kuma waliyansu shaydan da shaydanu su ne waliyansu ba Allah ba ba kuma manzannin Allah ba ba masu imani ba Allah ya taimake mu shi yasa Allah ya ce quli imalu fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna ku dai ku yi aiki daidai da yanda Allah ya ce ku yi to Allah zai ga aikin ku manzon Allah zai ga aikin ku wal mu'minuna haka sauran muminai masu imani waɗanda suke tsaye akan tauhidi su ma za su gane aikinku mai kyau ne amma duk wanda ba mumini bane ba zai ga aikin ka mai kyau bane sai riga ganin kai ne batacce an gane wannan amma Allahu wa rasuluhu wal mu'minuna su za ku ga aikin ka shi yasa Allah ya ce qul i'malu fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna Allah ya taimake mu ya sa mu cikin masu imani Allah ya tabbatar da mu akan wannan aƙida ta ainihin imani da Allah imani da manzannin Allah da littattafansa yarda da duk wani mai imani da kuma dasa soyayyar mu don Allah ba don dukiya ba ba don dangantaka ba Allah muke roƙo ya tabbatar da digadigan mu kada ya zama da mu bayan mun imani ina ganin lokaci ya kure za mu tsaya a nan ko? na, na? na? zalika? to ko har ya kawo muku ƙarshe ko? to zalika min ayatin layi wannan yana daga cikin ayoyin Allah eh? to wanda Allah ya shiryar ko shakka babu shine shiryayye wanda kuma Allah ya batar da shi babu wani wanda zai iya shiryar da shi shi ne batacce Hey. Eh. na'am to eh. Eh. A'a a hmm. ah, na filfili ne wanda ba su da asali da hadisai ingantattu an gane ko falaloli ne da kawai ake bayarwa don neman matsayi ta zan a da in ba shine ilimin malaman daɗi don dama shi wannan limamin in ba haka ya kawo muku ba ba za ku gane ma kun samu liman ba in an gama ya zo ya kawo muku wayansu abubuwa da masu dan zafi don buhunsa ya cika sosai da fiddakai amma mu yanzu ai ba a ba mu fiddakai da yake mu <laughs> muna saba wa zukatanku eh, amma su da yake daidai da zuciyarka za su baka to in sallah ta zo ba shi kam ko bai noma ba sai zo yi ba da falala ai in kai kaza daidai da annabi kake in kai kaza daidai da salihi wani kake in kai kaza ka tashi da matsayin irin na sahabi kaza in kai kaza haba sai ka kwana kana bacci kai dan aljanna ne Ha liman ande wallahi ka liman hokki men Allah ande hokki aljanna an gane ko maimakon a nuna maka yadda za ka yi ka samu matsayi a gaban Allah sai a baka wata falala baka iya tsarki ba baka san Allah ba baka san manzon ka ba baka gane ma inda za ka yi ka gane yadda za ka yi addini ba an baka falala kadai yaushe ne zai yiwu farko abin da ya kamata a tsora ka kan tauhidi a raba ka da duk wata shirka tukunna to a lokacin ne za ka zama to eh za ka samu wannan matsayin da za ka nema amma mutum duk shirka jikinsa duk ya kakkare jikinsa da kulumbotai sannan kuma a ce wai zai samu ladan annabi ko wai annabin ma saba'in eh wai ladan annabawa saba'in <laughs> annabcin ma an maida shi wasa to Allah ya sauke na eh sabut eh zabura akwai linjila ma ai yace wai kamar akwai littafi da ana nan ana karanta shi zabura akwai kuma linjila to ai ba zabura bace ba kuma waccan linjilar bace a wannan wani ne shi ma yayi wallafar sa dai yace zabura ya kuma yace linjila zaka ji tsoratarwa ne kawai hmm. kalmomi ne na bada tsoro ko ba haka ba yanzu idan da za ka tsaya a wannan kawai za ka samu aljanna ba karantar da kai tauhidi ba ba nuna maka yadda za ka yi sallah ba ba nuna ma azumi ba ba aikin haji ba kaza ba kaza ba kaza ko ba nuna maka matsayin manzon da kake da shi a yanzu ba wanda ake gaban ka wanda aka ce ka bi idan ka tsaya a zabura kawai mai kwankwasa to ta kwankwasa ka ka rude kuma baka san yadda zaka bautawa Allah ba ya aka yi amma in aka sanar da kai Allah sai aka ma kwankwasa to ka san yadda za ka bauta wa Allah shi yasa da tauhidi ake so ma tarbiyya in aka kafa maka tauhidi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam shekara goma sha nawa yayi sha uku tauhidi ne kawai daga baya sai aka zo aka fara koyar da shari'a sallah ga yadda ake azumi ga yadda ake zakka ga yadda ake hajji ga yadda ake hatta jihadi sai bayan shekara goma sha uku tukun aka soma duk babu babin su tukun na tauhidi ne zunzurutu ta Allah yadda zaka gane Allah yi don Allah bari don Allah so don Allah ki don Allah yarda don Allah fushi don Allah Wannan duk akan su ne aka yi tai shekara goma sha uku sannan daga baya ne aka zo aka rika koyar da ibada to an zo ana ta koya maka kwankwasa ka san wa'azin kasuwar nan ma haka suke yi karanto tashin alkiyama a ba ku tsoro a ba ku tsoro sai kun tsorata sai su zo su ce to a taimaka ƙur'anin wani almajiri ya bata <laughs> eh kuma maraya ne kuma wallahi qur'anin gadon sai na hannu ne to Allah ya zo je ko kuma ya zo da wata bara ya ce maganin karatu in dai ka rike shi za ka yi karatu take to wannan kaga an baka da ma ka tsorata duk yanda ya faɗi kawai sai kai sai ya baka shi kuma ya yaudare ka Allah ya sauke zabura kam yayin ta ya wuce attaura ma yayin ta ya wuce ba wai attauran ne ta asali ba wannan da ake karantawa ba kuma zabura asali bane ba kuma linjila asali bane dan zabura ta annabi dawuda ne shekara nawa bayan a zabura dai ta annabi dawuda ce kaga bayan annabi dawuda ne ma aka samu annabi musa bayan annabi Musa ne shine mai attaura sannan bayan sa aka samu annabi Isa bayan annabi Isa ma shekara ya ku 500 da wani abu kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo <laughs> bayan an dage shi ma to kuma yanzu ne zaka zo ka samu zabura ana ta annabi Dawuda ai babu wai ta dauda mai kulaken duka eh ta eh, dauda mai kulaken duka eh. har wasa ta ke ba ta dauda ba ce wannan eh? ba ta dauda wallahi mun dauka akwai ayoyin alqur'ani to ai to dauda an karanta da shi qur'ani alqur'ani a zamanin mu ne ai <laughs> inda zaka gane wani ne ahlul qur'ani yayi ta kawai da hadda ayoyin qur'ani ba ta annabi dauda ba ce Allah ya saka da alheri amma ba wai ba kalmomin ciki ba ba wai ba su da kyau bane ka dai gane ba ba littafin annabi dauda kake karantawa ba yawwa abinda nake so ka gane kenan in kana da imani akwai kalmomin da in kai aiki da su za su amfane ka don su za su rada na ka dawo ka ji tsoron Allah to amma idan su kadai ka takaita ba ka da tauhidi ba za su ma amfani ba kamar mutumin da zai ta koya maka tashin alkiyama yi ta tsorata ka kawai baka san tauhidi ba sai ka tsorata kuma ka rasa yadda zaka gano Allah ka bauta mishi ya saka samu aljanna da ka bai ci wannan yawwa Allah ya ce na'am mabarki eh eh ya kamata in dai ko da sabo Allah kake eh kai wani mafarki eh kaga ya tabbata to sai ka gode wa Allah ka dawo kuma ka gyara aikin ka alama ce fa Allah fa yana son ka da alheri sai in kaki kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba don di al'umma ta in ji manzon Allah duk za su shiga aljanna sai wanda yake kaga a lokacin da ka fara ganin alamomi sai kaki to kai kaki amma Allah ya dan maka hannunka mai sanda kai ne kaki yauwa alama ce ka gani don haka ka gyara aikinka don ka tabbata cikin masu imani an gane yauwa don mutum yana iya zama mumini karshe kuma ya dawo kafiri haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce akwai wanda zai wayi gari yana muminin sa kafin yammaci sai yi wata aiki ko wani kalma sai yayi ridda sai ya koma ya zama kafiri wani kuma yana kafiri da safe kafin da yamma Allah ya jefa mar imani sai ya zama mumini shi yasa bayan da za a ka nuna wani kace wannan ne dan wuta Ba inda za ka nuna wani kace wannan ne dan aljanna sai dai yan damfara kawai yan wala wala yan kowa nai sai ce nan haka duk an ba ku aljanna kaje fa wai nan haka duk an ba ku aljanna kila kai baka taba gani ba ko wallahi akwai wanda suke kyautar aljanna shi kan wai ma har ma bayarwa yake shi wai ba ya ma shi kan kansa ma har wakilin Allah ne shi ma yana rabawa wai in dai ya baka aljanna dole Allah zai baka in an je lahira Allah ya bari shi kenan mu yi addu'a saboda dare yayi eh mu yi annabi salati sallallahu alaihi wa alihi wa sallam اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وارحم محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم أئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم يسر لنا في أمورنا كلها ولا تؤثر علينا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين وهدنا وهد أولادنا وذريتنا سبل السلام حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين akwai walima insha Allah ranar Laraba abin nan gobe Allah ranar Laraba da za a gabatar a sangata don Allah mu yi ƙoƙari mutanen cikin gari a yuka mu yi cincirin mu cika wannan unguwa ta zangaya domin godewa Allah Allah